اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوات رمضان هجرة دبو إيادة تريه إلى أربعين دا أكو وان ديزو عشرين da uku ga watan hudu 2022 muna nan dai a cikin suratul baqara muna cikin aya ta takwas. mun tsaya a tsakiyarta wala tattabi'u khutuwati shaitan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما عن Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya umarci muminai da su shiga musulunci gaba ɗayansa su aiki da musulunci a ɓangaren aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaqinsa yau mun yi bayani cewa al'islam a ƙa'idun wa ibadatun wa mu'amalatun wa akhlaq cewa musulunci ya haɗa komai da komai ya shafi ɓangaren aƙida da za a ƙudire ya shafi ɓangaren ibada da za a aiwatar ya shafi ɓangaren mu'amala da za a yi tsakanin al'umma kuma ya shafi ɓangaren halaye masu kyau da ɗabi'o'i masu kyau wanda mun yi bayanin su jiya sai muka tsaya inda Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku kuskura ku bi tafarkin shaitan ai la tu'i shaytana kada ku kuskura kuwa shedan biyayya fa tasluku durqahu ku bi hanyoyinsa fa kum shay'an fa shay'an ila tahlukati zai ja ku kadan kadan kadan har ya afka ku cikin halaka fa huwa lakum adun zahirul adawati shedan makiyinku ne kuma kiyayyarsa a fili take innahu lakum aduwwun mubin shaidan makiyinku ne kuma ƙiyayyarta a fili take hakanan ibnu jaridu tsabari da ibnu kafir da kuma tafsiru sa'adi suka kawo cewa abinda ake nufi da kutuwaci shaitan shine tafarkin shaiɗan da hanyoyin da yake tsarawa wanda yake so ɗan adam ya biya halaka to jiya mun fara kawo hanyoyin da shaiɗan ya tsara na halakar da ɗan adam wanda muka ce ibnu qayyim ya zaɓi hanyoyi guda bakwai waɗanda yake ganin su ne shaidan yake tsarawa mutum duk wanda ya halakar da kai da mafi muni da mafi muni da mafi muni da mai muni da mai muni da mai karancin muni farko dai babban burin shaidan babban burinsa shine ka fada cikin shirka ko kafirci ko munafunci ko kai ridda ko ka fada cikin bid'a waɗannan abubuwan guda biyar su ne manyan laifuffukan da in mutum ya je da su lahira ya shiga uku ya lalace alshirku wal kufuru wal nifaqul akbar wal riddatu wal bid'atu al mukaffira waɗannan su ne babban kafirci da babban shirka da babban munafunci da ridda da kuma bid'a mai fitar da mutum daga musulunci to idan shaidan bai samu nasara a nan ba sai ya ja ka zuwa ga bid'a wa hiya ahabbu ilaihi min al-fusuqi wal ma'asi sai ya faɗa ka cikin bid'a wal bid'atu ahabbu ila shaytan min al ma'siyati لأن المعصية يتاب منها والبدعة غالبا ما يتاب منها شيطان ya fi son ya afka ka cikin bid'a ka dinga yin kuskure kana ɗauka daidai mutum yana cikin ɓata yana cin kuskure amma yana wa batan da kuskuren fassara daidai ne har ma wataƙila ya kawo aya da hadisi da zai kare wannan abin da yake yi na bid'a shi yasa galiban in mutum yana bid'a baya tuba domin bai ma ɗauka laifi yake yi ba don haka shaidan ya fi son ana aikata bid'a fiye da ana shan giya ana sata ana zina don ya san waɗancan masu yin su sun san laifi suke a koda yaushe ma za ka ji suna cewa malam ai mana addu'a Allah ya shirye mu amma mai aikata bid'a shi mamaki yake man kai wa'azi akan wannan bid'a sai ce wannan ne bid'a amma yana kare ta da dalili to idan shedan ya ga bai iya jefa ka cikin babban kafirci da babban shirka da babban munafunci da ridda da kuma bid'a mai fitarwa musulunci ba to sai kawo ka cikin bid'o'i a cikin ayyuka da kuma wato abin da maganganu na bid'a to Allah ka tsare mu daga biyu idan shedan ya ga baka fada shirka ba baka fada bid'a ba to sai jefa ka cikin kaba'ir al-ikhtilafi anwa'iha dangogin manyan laifuffuka shan giya ne zina ne sata fashi luwaɗi duka waɗannan munanan laifuffukan shaidan zai iya dabara da zai afka ka ciki kai kai kuma ka ɗauka ma sai an yi ake arziki sannan na hudu in bai yi nasarar jefa ka cikin kaba'ira ba sai faɗa ka cikin saga'ir allati idza ijtama'at fa rubbama sahibaha wanda in kana aikata ƙananan laifuffuka suna taruwa suna yawa suna taruwa suna yawa sai su halaka mutum sannan idan bai nasara a wannan fuska ta hudu ba sai zama ishgaluhu bil mubahatin lati la thawaba fiha wa la iqaba sai ya bata maka lokaci wajen shagaltar da kai da abubuwan da ba su da lada ba su da alhaki kaga baka yi aiki don lahira ba ya shagaltar da kai da wasa da wargi da abubuwan da za su ɓata maka lokaci ka yi asarar da za ka yi nadama ranar alkiyama idan bai nasara ba a nan wa huwa an ya lahu bil amalil mafuduli amma huwa afdal minhu sai zo ya ɗauke hankalinka ga abin da ya fi sai ka dinga yin wanda bai kai shi ba misali mutum ya shagala da nafula ya manta da farilla ko kuma ya shagala da wani abin da da zai shagala da wanda ya fi shi daraja da ya fi amfanuwa fiye da wannan saboda haka shedan wannan ma dabara ce in ya gama zai iya halaka ka ba sai kawo maka ayyukan da ba su fi daraja ba ka fifita su akan masu daraja kai ta yin su akalla da ya bata maka lokaci don baka yi abin da ya fi daraja ba idan wannan hanya ta shida bai yi nasara ba to sai zo maka ta sallada maka wato randunarsa da bataliyarsa na mutane da aljanu su dinga cutar da kai suna ma sharri suna ma kage suna bata ma suna har ya zama cewa mutum ya rasa inda zai sa kansa saboda bataliyar shaidan suna binsa to shaidan da Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin shaidan makiyinku ne kuma kiyayyarsa a fili take lalle kam shaidan makiyi ne domin ka kalli abubuwan da shaidan yake da su na yaƙar ɗan adam to fa lalle sai an shirya an nemi taimakon Allah da farko Allah ta'ala ya ce mana innahu raku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shedan yana ganin ku da shi da bataliyarsa ta inda ba ku ganin su to aka ce makiyinka yana ganin ka kai ba ka ganin sa ko a filin yaƙi ne aka ce abokan gabanka sun ga inda kake amma kai baka ga inda suke ba sai kaga cewa yaƙi ya zama maka matsala saboda haka shedan yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu suna ganin ku sana abu na biyu Allah ta'ala ya ce a hu, wa zurriyatahu a min duni wa hum lakum adu zalimi na badala yanzu kwari ki shedan da shi da zuriyarsa kun ga ashe shedan yana da kabila sannan yana da me yana da zuriya Allah ya ce kwari ki shi da shi da zuriyarsa zame muku masoya ba ni ba tir da abin da azzalumai suka musanya sannan Allah ta'ala ya ce yana da ‘yan uwa wala ta bazira innal mubazzirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu bi rabbihi kafura wan shaytan ne shi kuma shaytan ya kasance wanda ya kafircewa Allah to kaga wanda ya kafircewa Allah ka yadda ka zama dan uwansa to kaga masu almubazziranci almubazzirancin nan na ilimi ne ko na kuɗi ne ko na lokaci ne ko na wata dama ce Allah ya baka kai almubazziranci da shi to ka zama ɗan uwan shaɗan sannan shaidan ma yana da waliyai yana da waliyai faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana za'ifa. Allah ce ku yaƙi masoyan shaidan. haƙiƙa kaidin shedan ya kasance rarrauna to kaga ashe shaɗan yana da zuriya yana da ƙabila yana da ‘yan uwa yana kuma da matoya. sannan Allah ta'ala ya ce yana ma da jam'iyya ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun Allah ta'ala ce waɗannan su ne wato ‘yan jam'iyyar shaitan hakika wanda ya bi jam'iyyar shaitan ya taɓe duk wanda ya bi jam'iyyar shaitan ya taɓe waɗannan su ne abubuwan da Allah ya faɗa game da shaitan dangane ga shirye-shiryensa kuma ya gaya mana ajandarsa ba a ɓoye ba ya ce la'uguyan nahum ajma'in sai na halaka su ba ɗaki ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai na halaka su baki ɗaya sai bayinka masu ikhlasi wanda ka tsarkake su ka kiyaye su ka kare su sai yasa zo da sigar ismu maf'ul mukhla ismu fa'il mukhlas ismu maf'ul to ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai wanda Allah ya kiyaye su da kansa Allah ka sa mu cikin wanda zaka kiyaye sanai ke cewa la'atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina na rantse sai na zo musu ta gaba sai na zo musu ta baya sai za zo musu ta hagu sai na zo musu ta dama ba za ka samu mafi yawansu in kayi musu abu su gode ba zan ziga mutane su daina godewa Allah in ya baka kuɗi ka ce ba daga Allah ba ne ka ƙi godiya in ya baka mulki ka ƙi godiya in ya baka karatu ka ƙi godiya in ya baka lafiya ka ƙi godiya in ya baka mulki ka ƙi godiya in ma ya baka a talauci ka ƙi godiya saboda ta godiya so ake ka dinga kallon na ƙasa da kai shi zai sa ka gode amma kana kallon na sama da kai ba za ka gode ba don za ka ce to ni da aka bani dubu biyar wani fa dubu goma aka ba shi. ni da aka ban biliyan ɗaya wani fa biliyan biyu gare shi kaga ba za ka gode ba tunda kullum akwai na sama da kai amma in kana son ka gode wa Allah kalli mai ido mara ido in kai kana da ido kalli gurgu in kai kana da kafa kalli kuturu in kai kana da yatsu ko shi ma kuturun kuma ya gode wa Allah shi ma gurgun ya gode wa Allah shi ma makahon ya gode wa Allah shi ma kurman ya gode wa Allah in ma baka da komai ai kana da rai ka je makabarta ka ga waɗanda suka mutu in ma baka da komai kana da yanci ka je kurkuku ka ga ɗaurarru in baka da komai kana da hankali ka je gidan mahaukata ka ga mahaukata in ba ka da komai kana da lafiya ka je asibiti ka ga mara lafiya su ma an kace musu ya jiki ta ce alhamdulillah ashe kaga kenan kowane hali mutum ya samu kansa ya kamata ya ce alhamdulillah to shedan ce sai na cusa musu butulci in kai musu abu ba za su gode ba wala tajidu aktsarahum shakir la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahu falyughayyirunna wala amurannahu falyubtikunna azan al-an'am wala amurannahu ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shi yasa shedan shi hanyoyin da yake bi yake halaka mutane suna da yawa shi yasa mabiya annabawa suka zama kaɗan mabiya shedan suka fi yawa ko a ranar alkiyama an tashi in an ce a ware 'yan wuta sai ga duk mutum dubu kusan 999 suna gefe wani abu ya tsorata sahabbai ka ce ya rasulallah to za a ɗau dubu a cikin dubu a ɗau ɗaya ai ba za mu sha ba yace ai waɗanda za su kangaren suna zuwa kangararru suna nan da yawa in aka ɗauko mumini ɗaya aka kangararru sai an samu 999 kangararru wanda za a ce su yi su ƙi a hana su su ƙi hannuwa a ba su su ƙi godiya a jarabce su su ƙi haƙuri su laifi su ƙi nadama su tuba masu kufofin nan biyar suna nan da yawa akwai kuma waɗanda za a sa su su yi su yi a hana su su hannu a ba su su gode a jarabce su su yi haƙuri su laifi su ɗaga hannu su ce mun tuba shi Allah da bai ce ba za a yi laifi ba amma abin da yake son an yi laifin a ce an tuba to wani ya ce ya tuba ma sai ya ce shi ba yanzu ba wannan su ne hanyoyi guda wato shida ko bakwai da shidan yake bi halaka mutane a jiya mun kawo wani bayani shi ma na wasu abubuwa da wani daga cikin manyan malamai ya kawo cewa shidan yana bin wasu hanyoyi guda goma sha hudu wajen halaka mutum wanda mun kawo na ɗaya ittiba'ul hawa ya sa kaka dinga bin san rai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi hudan min Allah wane ne ya fi bata kamar wanda zai bi son zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba fa illam yastajibu laka fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda bin san rai a ce maka Allah ya ce annabi ya ce shari'a ta ce ka ce kai ba ruwanka ka abin da ya shafe ka sannan akwai ya ga mutum ya zama yana bin tafarkin masu barna wala tattabi sabilal mufsidina kaka bi tafarkin mabarnata a ce duk da barna take da kai ake yi ko da daurin gindinka ko da goyon bayanka ko da taimakonka ko da shirinka ma to kada mutum ya kuskure ya wannan sannan na uku biye wa san zuciya to wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima masu bin san zuciya masu bin sha'awance sha'awance da ƙawance kawancen duniya suna son ku karkace dukkan karkacewa sannan ya sa ka dinga bin zato da tsammani abinda ba tabbas mutum ba zai tsaya komai ya bincike in a addini ne ka bincika in a rayuwa ce in labari ne aka bayar kafin ka yada kafin kai comment kafin kai sharing kafin kai liking ka tukunna bincika abin ya inganta ba kage bane ba sharri bane wai abin mamaki sai a zagi annabi mutum ya tura maka malam jibi da Allah wani ya zagi annabi to kai da aka zagi annabi ya zaka yada to kuma ni da ka turo mu ka bata mara bai kamata wani ya taka qur'ani kuma mutane su ce shayarin suna turawa ba kamata yayin shi so yake dama din ya gani ranmu ya baci to sai a goggoge a reporting din gurin sha ba mu yadda ana bata mana musulunci ba a toshe abin ya ƙi yaduwa amma an ka yada ka tuttura bukatar wanda ya abin ka biya masa bukata yawwa ya yi amfani da rashin wayanka ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci ko an kona ƙur'ani ko an taka ƙur'ani kai kuma ka yi shayarin ka yada in yattabi'una illa zan wa ma tahawal anfus iyakun wa zanna fa inna zanna akzabul hadith abin duk da bai da tabbas kada ka dauke shi ka yada labaran ƙarya abubuwan da za su kawo tashin hankali ko su kawo fitina ko su kawo ɗarɗar ƙirƙirar labaran ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana uku akan masu ƙirƙirar labaran ƙarya da masu yada shi yace yace ashrarul khalqi shirarul khalqi almasha'una bin namimati masu yawo da annamimanci akwai annamimancin facebook da annamimancin instagram da na tiktok annamimanci ka yada annamimanci shirarun almasha'una binanimaci المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الأيب سوني ماسو ربط أكانو مسويا سوني masu يا jita-jita. su ne masu yada labaran ƙarya to iya kuma wazanna fa inna zanna akzabul hadi. sanan biyewa abinda iyaye da kakanni suke kai wanda ba na gaskiya ba wai za illahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana idan aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a mu kadai zamu bi abinda muka samu iyayenmu akai sannan biyewa mutashabihat dama annabi sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra'a dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahat waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه alawa inna li kulli malikin himan alawa inna himan lahi maharimu wa inna himan lahi maharimu saboda haka wannan za a kiyaye abubuwa uku ne akwai abin da halal ne bayyin kowa ya san halaccinsa akwai haramun bayyin kowa ya san haramcinsa akwai bainahuma umurun mushtabihat waɗannan sai malamai la ya'lamuhunna kathirun minan nasu. tunda kasirun na nasu da sani ba qalilun minan nasu sun sani kenan waɗannan qalilun din sune mai ya yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta alama hukuman lahi fi duk abin da zaka yi ka san hukuncin Allah sai ka ce ai ban sani ba ita to baka da uzuri fa yas'alul ulama baka sani ba fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu as'alul ulama wa jiya? da wa zaka koyi yace wa ya kata biya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suwaye allazina yadulluna ala qa'ati allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan wa la yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna allazina da'at a'maruhum fi ghayri qa'ati fa ya hasaratuhum wa ya dula buka'ihim yawm al qiyamah malami ahlari ya gama wa'azi akramaka allah yace kaka kuskura ka aikata wani aiki a duniyar nan sai ka san hukuncin Allah hukuncin Allah kuma shine malamai suke gaya mana ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramun ko ya zama makaruhi ko ya zama mubahi ma'ana ko abin da aka tilasta ka yi ko abin da aka tilasta ka ka bari ko abin da an so ka yi ko abin da an so ka bari ko abin da dari da barin da ɗaya ne sun zama nawa kenan guda nawa kenan na ɗaya wajibi shine wajibi shine ne abinda aka tilasta ka kai abinda aka so kai shine ake kira me mustahabbi abinda tilasta ka bari shine ne haramun abinda an so ka bari shine ne makaruhi abinda ba da yin da duk ɗaya ne shine ne mubai kun gane usulul fiqh bayan Allah to kun ga wannan shine ma Allah yake wallahi hatta ya alama hukumallah hukumallah shine al-ahkamu taklifiyya yi na yi bari na bari yi a fuskar wajabci yi a fuskar anso bari a fuskar wajabci bari a fuskar anso ko a ce maka an halatta maka shi sa aka an ce farillai sunnoni mustahabbai wajibobi sannan akwai dabarun shaidan ne da malam ya kawo mana akwai ittiba'ul gawi wato shaidan komai iliminka da karatunka idan baka tsoron Allah shaidan zai iya rasa kai asara karatun sa malamai ma fa akwai yan wuta ka dauka dan kana tafsiri ba ka shiga wuta ba kana karantar da hadisi in ba kai aiki da abin da kake faɗa ba kai ma wuta za ka shiga tunda kai ka gaya wa mutane ma a yi kuma kai ma baka yi ka ce a bari kuma ka ƙi ka bari a cikin riyadu salihina akwai wani hadisi mai guda biyu mai ban tsoro ɗaya hadisin yi ranar alkiyama za a zo da malami a ɗaure shi a tsakiyar wuta a ɗauki hanjinsa ciro hanjinsa shi ne kamar sarƙa a ɗaure a jikin turki a tsakiyar jahannama yana zagaya wannan turken kuma hanjinsa shi ne igiyar ɗaurin ita ce sarƙar ɗaurin ka duba azabar da ake a wuta amma yan wuta duk su zo kallon ta malam ba shi yace ka ai ba yayi yace a bari yake bari sai duk kowa ya manta da tasa azabar a zo a cincinin du ana tambayar malam akramaka Allah ya haka ba kai kake wa azibai ce ni nake cewa ku yi amma kun san abin nan da nake ku yi ni ma ba na yi na ce ku bari abin da nake ku bari din nan fa ni ma ba bari ne ba abin da ya kawo ni wuta kenan aka daure ni da hanjina zaka shi yasa shi usman dan fodiyo yake akwai ulama usu'i ansaru shefa akwai ulama na Allah masu takawa masu ilimi da takawa yana da ilimi kuma yana da takawa takawa shine aiki da ilimi ilimi ka nemi ilimi takawa kuma kai aiki da ilimi al-imam al-ghazali yana cewa akwai makardada ko masardada wurin santsi kenan inda ake zamewa yace duk mutane sun halaka sai wanda ya karatu su ma wanda suka yi karatun sun halaka sai sun yi aiki da shi su ma wanda suka yi aikin sun halaka sai sun yi dan Allah su ma wanda suka yi dan Allah din sun halaka sai sun yi akan sunna su ma wanda suke kan sunnan suna kan hadari sai sun ce Allah ka tabbatar da mu karshe dai kaga an goma addu'a da roƙo mai risala yake wala yakmulu qaulul iman illa bil amal wala qaulun wala amalun illa bi niyyatin wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnati yake cikar imani baya cika sai an yi aiki aikin baya cika sai an yi ikhlasi ikhlasin ma baya cika sai an yi akan sunna kuma an yi akan sunna ma sai an ce rabbana taqabbal minna Allah ba dan mu baka karba dan ba wayo bane ba karfi bane rahama Allah ce duk wanda ka gani a aljanna ba wai lissafi akai kanka da kanka aikin sa ya kai shi ba aikin biyayya ne amma shiga aljanna rahama Allah ce amma ka ce ai maka lissafin ni'imar da ka gani da ido a auna ta da sallarka da zakkarka da hajjinka da waye da waye da waye zaka iya biya komai a duniya fa free of charge kake ci inda na Allah ne rana wannan fitilar da ba a ɗauke wuta nawa ake biya bil nawa muke biya duk wata na rana sanyi da Allah yake mana nawa muke biyan sa zafi da ake yi nawa muke biya bazara da ake yi nawa muke biya ruwan da ake na sama nawa muke siya iskar da ake shaka nawa muka biya ƙasar da muke takawa a nawa ni'imar gani a nawa ni'imar ji a nawa haƙora guda talatin nawa kace kowanne harshe nawa ka biya ƙoda a nawa ka siye ta hanta huhu hanji zuciya ƙwaƙwalwa duk a ka biya baka aiki da gas baka aiki da fetur baka aiki da cajin batir baka shan gas ba a maka caji duk a ka biya Allah ya maka wannan waɗannan tabarakallahu akanu khaliqi ma garraka bi rabbikal karim allazi ka fasawaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka saboda haka shedan duk dabarun da zai halaka ɗan adam ya tsara su daga cikin abin da shaɗan yake abu na takwas shine al'amru bisu hmm? inna ma kun bisu wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la yana umarta ku da mummunan abu da alfasha kuma ya sa kuwa Allah ƙarya me yi wa Allah ƙarya ya ce ka ce bai ce ba ko bai ce ba ka ce ya ce wannan yana da hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi wa kowa ƙarya ba daidai yake da ni ka kalle ni kai min ƙarya ba wanda ya min ƙarya fal yalijin nara ko an zo wuta ma ya shiga kafin a zo kansa idan kawai annabi ƙarya ko ka ta annabi yudra biha ahwalu matanin wa sanad فذلك an yu'rafa al يعرف wal mardudu ice wa ilimin hadisi an samar da shi ne domin ya kare ka annabi ya ce a ce bai ce ba ko bai ce ba a ce ya ce shi ke nan makasudinsa wani abin annabi ya ce to ya za a gane ya ce wani kuma bai ce ba ya za a gane bai ce ba ka a zo ana jingina masa abin da bai ce ba ko ana kore masa abin da ya ce saboda wannan gurin masar dada ce sai mutum ya yi taka tsantsan in ba ka bace ka karyata gaskiya kuma ka gaskata karya Allah ka tsare mu sannan abu na goma daga cikin dabarun shedan shine ya ɗauke hankalinka daga kan gaskiya istahawaza alaihim ash-shaytanu fa ansahu dhikrallah shedan yayi rinjaye akan su ya mantar da su ambatan Allah in an ce ambatan Allah abu hudu ne akwai ambatan Allah ka dinga jin girman Allah wa kabbirhu takbira akwai ambatan Allah ka cika zuciyarka da kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah akwai ambaton Allah ka dinga tunano aljanna da abubuwan da Allah ya zuba na ni'ima a cikinta kana son Allah ya baka aljannan nan akwai ambaton Allah ka dinga tunano wuta da abin da Allah ya saka na azaba a cikinta kana tsoron Allah ya tsare ka wannan yana cikin ambaton Allah sannan akwai ambaton Allah ka karanta shari'arsa akwai ambaton Allah ka girmama shi da waɗannan manyan zikirori guda shida ka ce subhanallahi in ka ce subhanallahi duk wani abu da aka jingina Allah mara kyau ka kore shi da kalmar subhanallahi ka ce ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da farko ba shi da ƙarshe bai haifa ba ba haife shi ba baya mutuwa baya jahilci baya karewa duk a cikin kalmar subhanallahi in ka ce alhamdulillah to duk abinda abinda Allah ya maka dinnan gabaki ɗaya. in ka ce alhamdulillah to ka gama ka gama afdalul du'a alhamdulillah afdalul zikri la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah to ka kore ba duk wani mutum da ake bauta masa ko aljani ko mala'ika ko dutse ko ruwa ko tudu ko sama ko halittu duka ka ce ba wanda ya kamata a bauta wa sai Allah shi kaɗai in ka ce Allahu akbar to ka ɓace girman kowa ka ba Allah a ce duk wani mai girma naka ne kuma girman yana da iyaka shi girman mutum yana da iyaka ko na shekaru ne sai mutum ya ƙare ko na mulki ne mulkin yana da iyaka tenuwan mulkin ma tana da iyaka sai a ce shugaban ƙasa iya ƙasa kenan kaga yana da iyaka kuma zuwa lokaci kaza sai ya ƙare akwai space akwai time time and space Allah ya sa maka lokacin da zaka ƙare kuma mulkin naka ya sa masa iya inda kake mulka zarfu zaman wa zarfu makan to kaga komai zai ƙare in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. saboda haka mu girmama Allah mu ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in ka ce la haula wala quwwata illa billah to ka zubda makamanka dama me ake takama da shi ko dai karfi ko dabara kace to karfin da dabaran ma dai Allah <laughs> ba su da wani amfani in ba kai ba da karfin zai amfani ai da ya amfane mu da dabara za ta amfana ta amfane mu amma yanzu harkar tattalin arziki da harkar tsaro in ba la haula wala quwwata illa billah ba me rage mana sai dai mu ce la haula babu ah, dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير to shedan dama sai mantar da kai ambaton Allah baka qur'ani baka zikiri baka addu'a baka istighfari baka salatin annabi sai dai ka zauna ka ci cin naman mutane ai ta gulma mutum ya kuɗi ka zage shi ya tsiyace ka zage shi ya fari ka zage shi ya baki ka zage shi ya kiba ka zage shi ya rame ka kaga a mutumin nafa yi baki Allah lai baki to me faru mutumin fa fari fari yake Allah wai ina ruwanka da ya fari da ya baki wanda yake faruwa ne na ga mutumin na yanzu wallahi ya dan samu kuɗi ba ya canza mota Allah baka gari gasa ma yanzu wata sabuwa ya saba Allah kaka ta labarin sabuwar riga sabuwar mota sabon gida wannan ai dole ai kai har duniya ta tashi ba za a daina sa sabuwar riga da sabon gida da sabuwar mota da sabuwar amarya ba kuma duniya ta tashi ba za a daina tsiya cewa a yi sanki a yi mutuwa a yi rashin lafiya a tsiya ce a dawo ƙasa a faɗo daga sama a yi ƙasa da ƙasa a yi sama inda wannan shine labarin ka to kullum kana da labari kullum ko za ga wani ya yi sama kace Allah sarki ya yi sama Allah sarki ya faɗo to ya faɗo ya yi sama ya faɗo ya yi sama ya yi baki ya yi fari ya rame ya yi ƙiba ya tsiya ce ya arziki ya yi kuka ya yi dariya ya mutu ya rayu shine dama rayuwa aiki wanda yake wa man asha dunya fala budda an yara min al aish ma yafu wa ma yatakaddaru sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa atiya wanda kana duniya sai kaga abu takwas sururun wa huzunun wata ran ba farin ciki muke ba saboda abin farin ciki ya same ka wata ran kuma sai kaga ana ne bakin ciki wajtima'un wa furqatun wata ran a hadu ana murna wata ran kuma sai kaga lokacin rabuwa yayi ko a tashi ko a mutu sai Allah sarki yanzu ba gashi ba gidan dikaji Allah ji kansa ko duk shekara sai ya gayyace mu shan ruwa a gidansa wannan shekara kaga ba a yi ba saboda an rabu ta haka rayuwar take ana na ana yake an ce ba wannan ba wannan ba wannan ba wannan rabuwa kenan a haɗu a rabu wacce ba mu furkatu wa usuru wa yusuru a ka ga malam ana cikin samu ana ta harkoki mala ana ta facaka mala ana ta cin daula wa usuru sai sai ka ji karam kaf a ce abun fa ba kyau Allah in ka ji ba kyau kai ne fa ba kyau a gurinka Allah wani yake cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu wani ka shiga musifa wani kuma a lokacin zai samu abinci na ba akwai masu sai da makara ba to zai ce Allah ka kasuwa aiko akwai mai sai da likamani, shi ma ya fi kasuwa ta zai Allah kawo kasuwa akwai masu sai da magunguna su ma ta su Allah kawo kasuwa ka gani masu kashe gobara su ma sun shiga aiki ne saboda me sun samu aikin yi amma kada Allah ka mana ranar su sai dai su ta karɓa albashi <laughs> to dan Allah ya tsare mu da sharrinsa to yana wannan ya mantar da kai Allah ya mantar da kai ambaton Allah sannan akwai kuma annazabu shaidan sai bata ka tsakaninka da malaminka ko tsakaninka da babanka ko tsakaninka da dan uwanku ko da makocinka ko da abokinka wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainakum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina kace ka gaya wa bayina su dinga faɗan maganar da tafi dacewa ka dinga yin fassara mai kyau an ka maka labarin mutum ka ce ba haka yake nufi ba ku dinga kushe magulmata wani ya ce malam wannan ka yake ji a ce anya ku ka fahimta ina jin ba ne ke jin haushi ba ko kai yake jin haushi ka zo ka gaya mu ka kushe mai kawa labarin ƙarya shi sa wani malami aka kawo masa labari wani fa yana zagin ka sai ce to yanzu kai shedan ya rasa dan sakon da zai turo sai kai shi da ya zage ni ai ba gaba na zage ni ba kai da ka kawo min zagin ka ma fi saboda shi bai zage ni a gabana ba kai kuma kai ne ɗan saƙon ɗauko zagin ka kawo to da aka ni kai kai min laifi ba shi ba to kaga ka kushe shi gobe sai ce wannan an kai masa labari ma ba kaza sannan shedan yana iya sa maka tsoron talauci kai ta tara kuɗi kai baka ci ba kai baka sha ba ƴaƴanka ba su ci ba ƴaƴanka ba su sha ba addininka bai ci ba addininka bai sha ba الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا شيطان yana sa muku tsoron talauci yace kakkaciyar kakka bayar kakka yi taimaka mutane za su in ka ba su yau ma gobe dawowa za su to su dawo mana sai me in akwai ba sai a ƙara ba su ba in babu a ba su haƙuri idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'ihi allazi anta sa'ilu idza lam yajid fi kasbihi ghayra ruhihi najada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa al-bahru min ayyi nawahi ataytahu falujjatuhu al-ma'ruf wal birru sahilu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an kai sallama sai fito yana murna yana murna da mai karba fiye da murna da mai bayarwa mu ko mai karba ya zo so ɗaya kai murmushi ya zo so ɗaya ka ɗaura fuska in ya so kai wani irin mutum ne ka zo jiya an baka ka zo yau an baka ko ake Allah ka kyale na haka saboda dan adam nan da ake suke shi wanda ake ce masa naci ai ta damun sa baya damuwa shine Allah kai ta gaya masa gaban na gaya mai yamma na kaga an ana dawa shi wani yana Allah kaza wani Allah kaza duk ya ji kowa ita ɗaya ne fuskarsa ba ta karewa subhanahu wa ta'ala sannan daga ciki akwai sawa mutane amani kaziba ya sa maka burika sai ka zama kaza sai ka yi kaza sai ka samu kaza duk abin da Allah baka baka gode ba kuma haka mutu baka baka godiya wannan yana yana cikin dabarun shaytan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura yana musu alƙaura kuma yana kimsa musu gurika ba komai shaytan yake musu alƙaura ba face wato eh, rudi sannan kuma shaytan zai iya ma zuwa ya same ka ya ce maka kai ka fita musuluncin nan ya isa haka yanzu qala lil insani kufur dan adam kafirta falan ma ne kafara qala inni bari'un minka in ka kafirta kuma yace to ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbal alamin waɗannan sune ne hanyoyi da shidan yake bi wajen wato kawo wa mutane tarnaki shi yasa yake cewa wala tajidu aktharahum shakiri mafi yawan mutane ba za su ce maka sun gode ba ashe kaga sanin shedan da kuma dabarun shedan akwai wani malami sunansa ibnu ibnu jauzi ya yi littafi sunansa talbisu iblis in ɗalibi yana da hasken karatu ya nemi littafin nan ya karanta talbisu iblis talbisu iblis sannan abin qayyim ya wani littafi shi kuma sunansa igasatun lahafan min da shaitan igasatun lahafan min da shaitan ya kawo dabaru da hanyoyi da shaitan yake bi wajen halakar da ɗan adam wanda shine bayan Allah ga suna maka bayani cewa da nafsu da shaidanu da hawa waɗannan su ne manyan jiga jiga-jiga abinda suke halaka mutum shaidan da nafsu rai a ranka tana son kaza tana son kaza da kuma hawa mukhalafatul haqq waɗannan su ne Allah ka tsare mu daga waɗannan to sannan shaidan kuma yana yawan mutum tuzayinul batil mummuna abu ne gashi amma ɗan sai mai maka da kyakkyawa a idonka ka dinga kaninsa kyakkyawa wannan shi komai muni mummuna abu wazu yina lahum su'u amalihim an kawata musu munanan aikansu suna ganin su da kyau mutum yana shan giya kuma yana ganin wani sharabu ne ruhi ko yana lalata yana ga wani fannin ne minal tunun ko kuma ana karɓar cin hanci da rawa da sunan fa'ida ko ana cin kuɗin ruwa da matsayin riba ana yin laifi ana ga babu laifi to wannan yana cikin sharrin shaidan Allah ka tsare mu daga sharrinsa sannan tasmiyatul ma'asi bi asma'a muhabbaba daga cikin makircin shaidan sanya wa sabo suna mai kyau wani sabo ne kasan ana kiransa da suna mai kyau dan a wanke shi a cikin nau'in saban da ake cin hanci da rashawa me ake kiransa dan dan yi a ihsani akwai masu cewa ma kai masa ihsani dan masa ihsani ko dan bashi na goro Ka gan kace bashi cin hanci sunan ba daɗi ma ka ce zo nan ganka zo a wani dan na goro ne yalla bai na goro na'am to kaga an ce na goro ai kaga sunan ya dan gyaru to wannan yana cikin ba kirci shedan sannan tasmiyatu da'at bi asma'a bi asma'a munaffira sannan shaidan zai sa abu mai kyau da'a ne amma sai a sa masa mummuna abu dan a guje shi kamar yanzu san musulunci da kishinsa sai a kira shi ta'addanci to kaga mu da muke da addini mai kyau kamar yadda wani malami ya ce ice addinin musulunci addini ne mai kyau rayayye amma kuma mabiyansa ne suke nema su kashe shi shi kuma addinin kiristanci addini ne matacce amma mabiyansa ne suke so su raya shi to mu musulmi sai a nemi wani mummunan abu sai a jingina mana don a ɓata sunan addininmu a ce mu ne 'yan ta'adda mu muke zubar da jini mu muke kidinafin mu muke ta'addanci mu muke kaza fulani su suke kidnapping bare bare su suke eh, boko haram hausawa su suke duk a ɓata sunan musulunci da sunayen ana yaƙi da kabilanci duk wannan makirci ne abu mai kyau sai a sa masa mummunan suna don a ɓata shi wani ma sai ya faɗa ce ya rubutu cewa ai jihadin da aka yi ai jihadi ne aka yi don a gina wata ƙabila a rushe wata ƙabila duk muna jinsu suna ta rubutu duk waɗannan ƙoƙarin raba kan musulmi ne sannan dukuluhu ilan nan yana da hanyoyin da zai shigo ranka ya shigo maka cikin zuciya shi ɗan ya shiga zuciyarka ya jarimu bin adama majarar jam za ga annabi alaihi salatu da ya ga dan shubha sai ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai masu tafiya tafiya ta kawo masa ziyara to shi kuma ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya bako sai ya tashi ya masa rakiya to sai ya tashi ya masa rakiya to suna tsakar tafiya da yake da daddare ne a cikin duhu amma da dan hasken wata haka sai wasu habbai guda biyu sun taho sai suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam su sun gane shi amma matarsa ba su gane ta ba sai suka tsaya kif sai suka dinga yin sanda suna komawa da baya da baya sai annabi ce ku tsaya wakke ku tsaya sai ce ni wannan mata ta ce safiya ka ce subhanallah ce inna shaytana ya jari min ibn adama majarad dam mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya guje musu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ga wata mata musamman ce ce bane suna juyawa shedan yana iya zuwa ya zirga zirga ya zirga musu ya tsarga musu a zuciya cewa to wannan wace ce yana sa maka wannan ya halaka ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro su daga wannan makircin shedan din saboda ya san shedan ya ciro su ya ce mata ta ce tafiya ta ce ya rasu ya ce ah, mm, ai ba ku ba in shaɗan ya jefa maka wata tambayar ma da ba amsa ya cuce ka shi ka san annabi ne to amma wani wace ce sai annabi sai fitar da su daga wannan tarkon na shedan shedan yana iya zuwa kawai kaga mutum da kwalba ka ce giya ce bayan kuma kunu <laughs> in in ga mutum da kwalba an sa su ta ka gani me a ciki <laughs> to ai giya hukunci kai ta wa ba giya bace eh, soko ya zuba a ciki ganin kwalba sai ai hukunci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake zargin ne yace ku tashi ku sunsuna mun bakin sa aka tashi aka sunsuna bakin sa aka ce ba komai a bakin sa to saurin yanke hukunci saurin zargi da an ga ya alama sai a kai karshe kawai ya yanke hukunci ba alkali ba kotu ba lauya ba zai kare ba ba ma baka dama ka kare kanka ba wannan shedan ne sana'at tadarruj fil idlal shaidan yana da tadarruji wato bi sannu sannu in zai halaka ka ba rana ɗaya zai zo maka da ba sai sa maka kasala suka ce wai na fulfulin nan ma dole sai an yi su ne kawai farilla ne ta ishe ni sai farilla zai ce maka wai dole sai an yi a jam'i mutum ya sallarsa a gida shi kaɗai ma ta ishe shi kana nan kana sallar ya ce wai sallar nan ma dole ce mutum ya riƙe layi ilaha illallah ma ta ishe shi kaga yana ja da kai da baya yana ja da kai da baya yana ja da kai da baya haka zai zo ya ya halaka ka saboda haka akwai asaddu anin haqq shedan yana toshe mutum ga barin gaskiya sana aljahalu daga cikin makicin shedan sai ya hana ka zuwa makaranta duk inda ake karatu sai ka ba a cika amma yanzu wani wurin tafsiri ake biya amma aka ce za a yi taro a stadium za a yi wani abu sai ka ga cikin ya ƙare kuma wani bai samu ba ana ta kokawa amma wajen tafsiri ba a biya free of charge ake zuwa tafsiri amma wani a kofar gidansa ake tafsirin sai ya je kawai ya buɗe rediyo yana ji ba ruwansa sai fa karatu ake a kofar gidansa ce to sai ne algazab daga cikin shedan yana motsa fushi saboda annabi ya ce lata ta gazab in dai ana fushi to za a yi kisa za a yi duka za a yi saki za a yi fada za a yi ashariya duk waɗannan a cikin ne ake yin su a cikin fushi sannan hubbul duniya dan zai iya zuwa ya kimsa maka san duniya da ƙaunarta sannan ɗulin amal zai iya sa maka da ƙwalama albukulu shaɗan yana sa mutum rowa ya daina bayar da komai rowa alkibiru akwai sa mutum girman kai ya ce mai girman kai ba shi ba aljanna akwai kuma hubbul madahi mutum kullum ya dinga son a yabe shi ranar da ba a yabe shi ba sai ce yau fa ba a yabe ni ba Al-riya akwai sanya mutum riya Allah ka tsare mu tun yana aiki don neman girma akwai al'ujubu al'ujubu mun ta jiji da kai ake cako to mun tambaya me ujubu mun tambaya wani malamin muka ce me ujubu sai ce ka dinga kallon kowa banza kaga kai babba ne kenan to shine ujubu shine ake takaice ta a ce jiji da kai Allah ya tsare mu akwai kuma aljaza'u wal hala'u raki da da rashin da kare zuciya dan yana sa wannan akwai ittiba'ul hawa akwai su'uz zan munan zato akwai ihtiqarul muslim ka dinga wulakanta musulmi akwai ihtiqarul zunub ka dinga yin zunubi kana gaba komai bane akwai kuma al'amru min makarillah mutum ya dinga amincewa daga kamun Allah ka ji kai koma mai kake yi ba za a kama ka Allah ka tsare mu akwai alqunutu min rahmatillah mutum ya fidda rai daga samun rahmar Allah Allah ka sa mu cikin waɗanda suke sa rai cikin samun rahmarka kuma ka ba mu rahmarka to wannan sune makirce makircen shaitan da Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna na maye da o hisbahu da min asabita irin. A lamba'a hakirakum ya bani adama. Allah ta Abdul shafan in na hula kum a wa amin ibu duni haza kira mu taƙin. Allah ka tabbatar da mu akan tafarki tufarki madaidaici kai mana afuwa kai mana rahama. To yau muna tare da manyan baƙi, sunayen manyan baƙi za ka miƙo mu. yau mun yi banyan baki sun zo wannan majalisi namu akwai Sheikh usman baba liman murshin na jama'atu nasarar islam giran jikadi retire shine yake kusa da ni ya yi shigar limamai kuma shigar sarakuna barka da zuwa akwai alhaji hamidu muhammad ya gede eh, sarkin gabas gombe pro na jama'atu nasarar islam gombe state kuma shine vice president na aid group na jama'atu nasarar islam ina malam yake to gashi nan ku yi kabbara mana akwai alhaji bafaji abubakar adam shugaban yan agaji na ƙasa reshen jihar gombe jama'atu nasarar islam national hajj coordinator ina malam akwai alhaji muhammad umar tindiga limamin masallacin fadar gombe ko mace sakatare na jama'atu nasarar islam ina babban liman Allah ya taimaki liman ya ƙara tsawon rai da lafiya akwai barista aliyu hammari mataimakin walama ko walama walama mataimakin limamin masallacin fadar gobe mai ba da shawari akan harkar shari'a na agaji na jama'atu nasarar islam da girma barista akwai alhaji abubakar sidi hashidu babban ma'ajin jama'atu nasarar islam barka da zuwa akwai Alƙali muhammad baba abubakar na'ibin limamin masallacin fadar gombe akwai malam muslihu aminu findiga mataimakin murshin na jama'atu nasarar islam da kuma duk tawaga ce mai albarka wacce ta kawo mana ziyara wajen wannan tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke kofar hakimin doma wannan ah, tafsiri gafata malam zumunta tsakanin mutanen kano da mutanen gombe na soyayya da kauna da ƙarin zaman lafiya har yanzu da gombe da kano suna cikin jihohi masu zaman lafiya a najeriya muna fata allah ya kara musu zaman lafiya inda ake samun fitintunin ma allah ya dakatar da su yanzu za mu gayyato shugaban tawagar shugaban tafiyar ya zo ya gaisa da ku ya kuma gabatar mana da saƙo da kuma sada zumunta ma yanzu ɗalibai sun ce suna gane karatu yawa ta ji an tambaye su akan usulul fiqh ma sun yi bayani sun san wajibi da mustahabi da makaruhi da haramun da ja'ibi na sai su saka a cikin aiki kuma to fal ya tafaddal mashkuran wa ma'jura bismillah بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مجرما الشيخ المفسر الشيخ aminu ibrahim daurawa mai girma alarama na wannan darasi alarama mai jan baki mai girma shugaban kwamitin da'awa mai girma shugaban ban banga hakimin doma ba ko yana nan a wani gefe eh, yana nan wani gefe So mai girma hakimin doma da sauran jagorori yan gata daga jama'atu nasir islam jagorori ta fanni daban-daban yan agaji yan jaridu sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya sake sada mu a wannan darasi a yau don mu kawo wannan ziyara ta sada zumunci kamar yadda a shekul mufassir ya faɗa kamar yadda kuka sani a wannan darasi na taɓa <clears throat> jingina ga shek aminu daurawa da irin haƙurinsa na ya baro gidansa da iyalansa ya zo ya zauna mana wata guda a gombe wannan abu ne ba mai sauƙi ba to amma na taba danganta wannan da ma'anar wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullum muyassarun lima kulika lahu to wannan ma'ana shi ya shafi Sheikh Aminu Ibrahim Daulawa ko da yake haka din mai wuya ne to amma ina tuna wani baiti na mawaƙi da yake cewa وما الصعب إلا ما تصعبه الفتى ولا illa ma ما رآه الفتى sahala babu wani abu mai wuya sai abin da kai mutum kashe mai wuya ne babu wani abu kuma mai sauki sai abin da ka ɗauka mai sauki ne sorry idan kashe wannan abu mai wuya ne to sai ya maka wuya in kuma kashe wannan abu mutane suke yi ni ma zan yi to sai ya maka mai sauki to abin da ya sami shek aminu ibrahim daurawa kenan kar ku danganta zuwan shek daurawa gombe kamar yadda ake fostin na wasu malamai ba ɗaya ba ne akwai bambanci da ake fostin nasa za a yi ba za a yi fostin nasa gari ɗaya shekara ashirin da hudu ba da sai ya tsinci wata rana ya tsinci kansa a sokoto ya tsinci kansa a lagos ya tsinci kansa a maiduguri ya tsinci kansa a adamawa ko taraba da sauransu kuma waɗanda ake fastin din nan sam'an a akan suke zuwa baka isa ka ji ba in an ce an yi fastin naka gari kaza to wajibinka ne sai ka je to amma shek aminu ibrahim daurawa bisa zaɓinsa ne ya zaɓi ya zo gombe shekara ashirin da hudu don haka muna godiya ga wannan malami bisa wannan ɗawainiya da ya ɗauka mana na ilmantar da ƙyajenmu da jikokinmu Allah ya saka da alheri abu na gaba da muke so mu yi magana a kansa shine kasancewar mun tinkari shekarar zaɓe watakila wani zai ce a me ya kawo siyasa kuma a wajen darasin tafsiri a'a za a kawo idan mun san yau ai ba mu san gobe ba akwai wani baiti da mawaki yake cewa wa alamu ma fil yawmi wal amsi qablahu ni fi ilmi ma fi gadin ami idan na san yau na san kuma jiya abin da ya faru amma ai abin da zai zo gobe ban san shi ba in ji mawaƙi yanzu ma an fara cewa in ka je banki za ka buɗe akawun a ce kawo voters card to saboda haka tana iya yiwuwa nan gaba ko wajen shiga jirgi ma a ce kawo voters card kawo katin ɗan ƙasa da sauransu yanzu ma ana yi to wajibinmu ne kowa ya sabanta katin zaɓe don a tinkari zaɓen da zai zo a 2023 kulle-kulle da ake mana suna nan da yawa idan ba mu yi da gaske ba sai yawanmu ya zama na banza mu ne da yawa ba mai musu cewa mu ne da yawa mu ne majority amma in ba mu yi da gaske ba yawan sai ya zama bai yi amfani ba to wajibinmu ne mu sabanta kati mutum ya lura da katinsa ya tabbatar lafiyansa bai bata ba bai kone ba idan misali ka kaura daga wata anguwa ka dawo wata anguwa wajibinka ne ka je a sabanta maka kati kusa da inda ka dawo ya zama rumfarka ta zaɓe tana nan kusa da inda ka dawo idan matar aure ce aka sako ta daga wata anguwa ta dawo watakila gidansu da yake wata anguwa ko kuma la qaddarahu mijin Allah watakila mijinta ne ya mutu ta dawo wata anguwa to ire-iren su wajibin ne su je su yi zaɓe su yi rajista a ba su kati daidai da inda suka dawo yanzu yaranmu matasa samari da ƴan mata waɗanda suke da can ba su kai shekara sha takwas ba bana sun kai Wataƙila lokacin wancan zaɓe suna ɗan shekaru sha biyar sha shida yanzu sun kai sha takwas to wajibinmu ne mu kai su a musu rajista a ba su katin zaɓe mu tabbatar lalle kowane mutum wanda yake ya kai zaɓe yana da wannan kati wannan nasihar mu kenan ta yau sannan abu na gaba shi ne a cikin jawabin shekul mufassir ya danganta gombe da kano da kuma zumunci da ke tsakani ya yaba da irin zaman lafiya na gombe da kano to wannan zaman lafiya da muke da shi mu yi godiya ga allah kuma mu ƙara addu'o'i a kan allah ya zaunar da waɗannan jihohi lafiya inda ma ake yin fitina allah kaɗe musu allah kawo sauki idan kuma an ce za a yi addu'o'i na neman zaman lafiya a saka shugabanni a ciki shugabanninmu na fannin mulki da shugabanninmu na gargajiya duka mu sa su a addu'o'i ba makawa sai an sami shugabanci ko mai adalci ko marar adalci dole sai an sami shugabanci don haka mu sa wannan a cikin ajanda mu zama muna yi musu addu'o'i musamman shugabanni na mulki in mun ce shugabanni na mulki fara daga mai girma gwamna a saka shi a addu'a Allah ya taimake shi Allah ya sanya adalci a zuciyarsa Allah ya taimake shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa basira domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a wani hadisi cewa duk wanda ya muku aikin alheri to ku saka masa idan ba ku sami abin da za ku masa na sakayya ba to ku masa addu'a man sana'a ma'arufan ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'u la kama qala to da waɗannan kalmomi muke fata Allah ya mana jagora muke kuma miƙa godiya ga Shekul Mufassir Shek Ibrahim Daurawa akan wannan ɗawainiya da yake ɗauka Allah ya sa a mizani Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara basira muna godiya wassalamu alaikum سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا Thank you.